kallo suna abubakar adam funtuwa kamar yadda aka sani a yanzu haka muna nan a marabar yanya kamar yadda a ƙarshen wancan hidan aliyu ma ya gaya muku cewa za mu kasance da bahagun mai takwasara gashi a tsakiya kamar yadda ake ganin shi kuma da fatan za ku ji ah, za ku tsaya ku saurari mai ya zo da shi bahagu barka da kasancewa da kai barka kare ka ga aliyu kuwa ko ba ga aliyu bai to hira aliyu fata alkai eh, abin da kwazara da fata an taya lafiya lafiya to masu eh. kallo kamar yadda muka gaya muku shiri ne wanda zamu tattauna da bahagon mai kwazara wannan kuma shiri ne yake ba kowa dama na faɗa albarkacin bakin sa dan dambe ko makadi ko mai gidan dambe to yau din yau asabar wanda ya daidai da 24 ga watan 8 shekara 2024 ga mutar da bahagon mai kwasara da ni da abubakar adam puntuwa abubakar ga bahagon mai takwasar amma ga dukkan alamu ka sani akwai wani tattauna da kai eh. kake ta baka san ga dan dambe jiki shi ya sanyi ba sai wallahi ko masa ke faɗo kuma shi ba ko masa ke faɗo ne alamu ka wanda aka buga dambe da shi ai ya ji dan yalo eh. duk duniya eh. babu dan dambe da za a ci an buga dambe da shi gaba na hada ƙarya ne sai dai abin da Allah ya yi to amma yadda kake zuwa jikin ka ya sanyi ya sanyi haka kana haka kake ba kamar me kuma za ka kwanta ba sanyi ne ba taku ne <laughs> iya taku ne ko <laughs> magi mai kwance ɗaukar mai kwance ɗaukar rai kenan ɗan burau <laughs> wallahi ba wani shege all nigeria wanda wai zan zuwa a ce wai jiki na san ƙarya ne wallahi ko da yana bige ka ko ta ga alamu a yi min tub a ce mu tsohuwa na ƙare ƙarya ne ba wannan ɗan nan da all Najeriya wallahi yanzu kana jin abaka eh, eh, wasu kan su ji su ce wannan kuri ne fa me baka eh, abin da baka wani kwarin gwiwa naji ka motso ne da zafin ka abin da ba kwarin gwiwa na san Allah da ina kan nasara da dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da dan mai sama na san sai in ba a ka ba amma da an taka an yi an gama ne in Allah ya yi ka taba damba da danyalin tula dama na taɓa ramar ɗaya lantula ni ya cutuwa ta ma an an samu da damben kuɗi da shi daidai na buge shi ba a ban kuɗin ba yanzu dama a kana bin yanzu akwai kisa tsakanin ka ɗanyar lantula ka taɓa buge shi ƙwarai ya taɓa buge ka bai taɓa buge ni ba dan nawa ne tsakanin ku da shi damben mu ya yi hudu to amma kisa nawa kamar kisa ɗaya ba ka kaman wannan kisan an ba da ita ko ba a ba da ita ba to ba su ma so a baran to inda kisa ba bada ai ba ta cikin ba ta cikin kisa kenan ko a ba ta cikin kisa ba ga mutun ya haɗe live duniya ta ga mutun ya haɗe a ce ba ta cikin kisa <laughs> ba ga mai ta kwazara duk kisan da aka ce makaɗa ba su a ba da kisan makaɗa ba su zagaya ba a zalun ba ai da kaji an ce ma gidan ala zoma eh. to shi gidan ala zoma an ba zalunci ba komi ba ai yanzu ba wannan ba wannan muke so ba wannan muke so eh. bari mu je ga abin da ya kawo <laughs> eh. kai dan ba ɗaya ɗaya ɗaya dan ba kusan hudu ko biyar da mutum ba hagu amma kisa ɗaya ne kawai shiga tsakanin ku da shi anya ba ganin cewa wannan bawan Allah karfin ku ya zo ɗaya ko kuma kila ma kawai hiri sa'a ba ganin da a ce inda a ce hanya ce ko kuma a ce abin da zaka bi ne da yanzu ai wani zancen ake ba haka ba ganin cewa alamu ne cewa fa yanzu wannan karfin ka sha eh. kawo sannan wannan kuma fa sai dai ai ai magana karfi ya kawo mako batta a gane saboda karamin yaro ne hmm. ne ba ko da kwana biyu na san na girma ɗan yallo kuma ko da kwana biyu na san na girma irin dambe eh ai in ya san wata bai san wata ba to baka gani bago dan ba girma bane ba kuma karfi bane eh to shi dan ba girma bane ba karfi bane inda kamar inda ni na fahimci dambe kenan eh to wannan kuma abu da Allah ne eh. ka gane ka san Allah ya kwanci abu mm. ba wanda isa yanke shi abubakar eh, eh damban su kamar yadda ya faɗa sun yi eh. damba akalla shida ko bakwai da dan yalo eh. amma kisa daya eh. ake tsammana ita ma kisa mai cike da gaddama ko da takaddama ga gashi damba ta haɗa ku a wannan gidan damba iris Idris barewa damba na naira dubu ɗari biyu haka ne damba na naira dubu ɗari biyu kuma dan yalon tula ya sha alwashi cewa duka ɗaya zai maka shi ba kamar yadda ce in Allah da shi ma haka ce in Allah yadda ya ce duka ɗaya zai maka kai ka duka nawa za ka yi masa ne duka ɗaya ne da yadda mai sani da yadda la ilaha illallah yanzu kafin eh, aliyu eh. ka sani ina ajiye ɗan dambe eh. sai na ji da tambayoyin da aka ce in mai hina mashi hmm. kafin in je ga tambayoyin nan me wani kira gare ka yan gurma da zuwa nan gidan gobe kafin to abin da na kira yan gurma da ina gayyata kowa ban tsara kowa ba hmm. ina maku kowa fatan alkhairi kowa yana fatan Allah sauke laya sannan kuma ina son a taya na addu'a albarkacin muhammadu Rasulallah. sallallahu alaihi wasallam masu kallon muhimman haɗe da kai gobe a wannan gida a ranar lahadi kenan wanda za a fafata da wani magawai da za a toya eh da wani da za a toya wayi ba wayi ba hmm. bayan shi ba akwai manyan damba da za a buga a wannan hmm. gida amma gaba sannan a sakwara gaban ka faɗi shagon hagu na na kiya sakwara gaban ka faɗi nawa ne mai kayan mai ka san me yasa na taba ga wani kawai ina sa dan bannan kuma abin da ke kyautu da so wannan dan daga birnin kebe daga comment din shi mm. ba gurmadi ne wanda yake cewa kai da ya bige ka katsina kwada kwana sai yake ce mun a kuma ya rubuta mai ce gaskiya ba hagu bi in masa kwara me za ka ce mashi amma abu eh kafin in amma mu je ga bi in masa kwara wai nawa da nawa da sakwara ne to sagwara ya fara bige ni nawa ne yi mai a nawa da nawa kuke akwai kisa tsakanin ka ake wannan jarida ne a to ni dan jarida ne ai akwai wanda gwa'in jarida ku suna kallon ka hau youtube ka gani ko kuma ka ce musu hau youtube su gani <laughs> eh, ka gani yanzu kai ba in ce ma ga kisa da nayi eh. masa gwara ko kuma ce ma ga kisa da su gwara yayi min hmm. an ka hau youtube an haga ba haka nan ba hmm. ka kai ma na ma ƙarya su ma duniya din na musu ƙarya hmm. amma don mai tantama ya hau to ya gani kayan sa gwara yayi min kisa uku ne sirri ne mai da kai da shi wake biya wani wannan sai ka hutu ka gari ni sakwara kisa nawa ne ma Ma san iya kasu ba ya da sashi <laughs> Allah ba magana bace lissafi eh amma yanzu zamu je eh. ina ni ina son wannan wanda yake eh. kamar naka ne kamar bugurwa wadi amma ke eh, cewa ya ce bai ka in mai ba ka kamar yana ganin ina fadda rai ne me zaka ce ga wannan a a eh da rai rai ta yana da amma wai magana hidda rai a ko yanzu ta hada da sakwara wallahi sai na sai dai abinda Allah yi bari ma wata tambaya Allah ya sa sani a nan yayin tarasa yake mana cewa yana faɗo jaruman yan dambe da suke tashi su ɗauki jakarsu su niki gari su tafi wani gari dambe yankin ku na gudun ana ganin wani yanki ne da ba kowane ɗake shiga shi ba sai ga sakwara kamar yadda aliyu faɗa shagon abu yana wanke kafa ya tafi ya je gurma ɗan ya zauna ya zama yaƙi a kashe shi kashe hmm. wani ɗauka zaka iya cewa kai ma zaka iya kan ɗan sakwara a matsayin cikin jarumai inda ma an da safa inda ma zaka sashi a cikin jarumai inda zai eh, su kula ɗan nan mane saboda abin da sa na ce ma ɗan nan mane hmm. duk ɗan nan man jamus daga bakin su mamma eh. har abin da ya kawo lokacin yanzu in ba su kula ba hmm. ba wanda taɓa zuwa birnin kebe ya wata ɗaya in kuma akwai shi ya ta wani ya ce min gashi ya to ya yi wata ɗaya ko ya yi sati biyu ko uku babu shi don uwarsa me yasa me ka <laughs> <laughs> me ke hana zaman ba ku tarbar su ne ina ba eh. ka san gari a na ji daɗi shi ne gari ba ku tarbar su ne eh. ko garin da bai musu da duk dan nan da ce birnin ke ba tarbo ne to Allah ne idan ka tambayi wa'anda sun kaje eh, me yasa ba sa zuwa eh oro to amma gashi sakwara yanzu ya ji ya ka garin naka kuma ya ji ya buge ka a can ya buge ka a can ka fito garin shi ka san abu ka san abin da yafi bani mamaki da takeici ah. kada gurma da su ce wai ina wannan sakwara shagon hagu wancan zuwan da eh. mani ne kawai ya ya fidda gurin maɗa kunya saboda ya ɗauke ba hagun mai takwasara ya ɗauke autan yan biyar ya ɗauke wa ne ya ɗauke wa ne to ai da sauki ma tana yin gurin maɗa mai da shi dan sauki ma za ka ci magana kaccin wai mano ya hidda gurin maɗa kunya eh, eh gaskiya ne amma gurin ma alamma a hita cike su cikin a haita cike su cikin kunyar su eh. a kan sakwara nake magana saboda mu ni sakwara abinda ne mai hayye mutu bai ta umantuwa ka tsena ne nan uwarsa take nan uban shi yake kuma na je ka tsena na bige shi na bige autan mamma na bige babu yan sanda yadda wani wasa kuma na ƙara mai yadda kuma na ƙara mai yadda kuma na ƙara mai to ka hasa kura bai da bakin magana gare ni ka gane wato ina fahimce ka shi ya maka a garin ka kai ma kai masa a garin sa kwarai ni ba ma garin babu inda ban buge ba na buge mara daidai na buge Kano kai na buge Kaduna. Yanzu na buge kuma Zaria. Wa kake bi bashi a kudu ko arewa wanda yanzu za a cewa ya tsaya wa Bahago yana tunanin Bahago so yake Allah sa ta hada ko shi Allah Allah ke ta hada su ko da kuɗi ko babu kuɗi waye shi. Wannan mutum ɗaya ne za su. Za zo kisa nawa maka? Za kisa hudu. Hudu ko ɗaya? Nawa kamar shi? Ba ko ɗaya. ba ku ni ma ta ka bakin cikin wannan a to ka <laughs> ga ta ka bakin cikin ka ta ba ku bakin cikin wannan ta ga abu abu abu ga Allah ai bai duniya ta san eh, cewa ba ku mai kwasa gaskiya namiji ne namiji ne harkar da ni a kowane zama ya ka kalli da zu abu ga Allah bai wuya me yasa hanyar yanzu kisan nan ba a dawo da shi ba ah. ba ta hada ba ne ko kuma kawai ba ta dai hada ba ka gane kenan na fahimci ba hago ko a kama kana tana zazu kenan a ah. ba ka tana to bari ga kira bambarewa da an gama dambe tsakanin dan yalo da bahago mai tukwa bahago mai da maraba na jiran zazu hmm. a ki nemo mai zazu duk inda ki a nemo shi a nemo kana ga ba ba ina ganin ha ba alaka ma dauke matsoraci <laughs> ina ganin eh. ni ho yanzu eh. ba wai dan bi ka jin tsoro ba hmm. ko da ba ko da wa da da maniyi ne kama nan bai da nake da babba ga yi da shi rauni yake tsoro kawai yawwa amma an da in haɗu ne in tashi akwai wanda ba ga mai tukasara hmm. ka faɗi wanda kake shakka a wanda ya maka ba shakka shi yawa eh, na da hanya <laughs> wanda ya maka kisa eh. ba karama ba a kudu jamus ba na san ba hagori ba baya yan jarida ƙarya jamus kan babu shi in kuma jamus ka buge kowa to wani rage wani na ya rage inda kwa da shi wani na abubakar akwai wani tambaya da alaga nake son ba hagori mai tukasa cikin minti biyu ya ba Allah sana sani eh. an ga menene dalilin da yasa an gaba ku taɓa tambayar alƙalan bello ba menene yasa an gaba mu daga bakin alƙalan bello mai na ne a wata ibir ma ce mai gina shi ne kuma ni shi ma ta wannan magana ba hmm. ali ya yadda cewa na sha faɗi cewa hmm. na san ali ma ya ce ka yaran sa eh. ali ba wai dan ba in Najeriya za a samu ku. Ba wai maganar Najeriya ba in tulumbo zai sauka <laughs> a ce da ni da alam mai dambe ba za mu taɓa wannan dambe ba eh, duk da abin da yake mai tabbata eh to wannan ai kuma tsakanin su abokin shi ne kuma eh sai dai in ce Allah ya kare su Allah ya kare su <laughs> duk masu gidajen ka ne wannan eh, manyan wato fada ake tsakanin giwa da giwa ke. ina musu wata alheri kawai daga cewa masu kallon mu bari mu dakata ana kamar da muku alƙawari kuma eh a'a na kana waye akwai wanda ka hango zazu ne na ka fara ka na ga ka hango zazu ne <laughs> zazu ne kowa ne ba ko da ba ko da baran ba ko jamus ko kudu kowa ya sa aiki ne kowa ke yi ba ku mai kuka da kowa ya kama jikin kowa ya kama jikin sa Allah Allah eh kai ba a huce a huce a huce a huce ba sai na yi magana ba ko da ba ko da baran ba in mutum na jin wani abu in mutum na jin shi abokan da gutuwa ganin lokaci na haramu eh, eh, eh. a cikin sakon daya ko sakon biyu me za ka kulle mana da shi wanda ba mu tambaye ka ba kana so ka faɗe shi to abin da zan kullewa da shi ina so in faɗe shi hmm. sai dai in ce Allah ya bani sa Allah ya sa na so ko maraba a sa eh. albarkacin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ka taba dan ba irin wannan wannan eh, ka taba dan ba wannan ba wai ban taba dan ba irin wannan a nan dai a wannan gidan akan wannan dutsen wannan abin da muka zo muka tsaya mu mun san eh to duk wanda ya sako da shi gaskiya ni kora an kai wannan yanzu ba ceto fa wannan ka sanan wannan mu nan haka ba na gazo ai <laughs> ai Allah ɗaya ka iya ceto mu masu kallon mu mu kasance da ku a shirye ta gaba mun bar ku lafiya bisalam assalamu alaikum kun ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannunka ba irin na yaro ne ba mai jama rayuwa hala daure mai bi diga da yaro bai haye maka kiɗa mutuwa ina ruwan ka da daɗi